ya gada wato kuma na koya ya kware a kan shi ita ce magana harkar shari'a da shari'a sadiq abdullahi mahuka sun kafa kamfanin shari'a ko kuma na da ake kira godiya a inda suke da fatina ko kuma suke ashirin da kusan uku ko da hudu yana babban sojin jihar katsina a matsayin wanda ya fi kowane babban doki dadewa a tarihin jihar katsina shina sadiq abdullahi mahuta ya karbi rage jagorancin gidan galadima doki a matsayin galadima katsina a hakimin gudu kar ku manta ku yi subscribe sannan ku dauna ƙararrawar da za ta sanar da ku a duk lokacin da muka sanya sabon bidiyo kar ku manta sunan channel ɗin yasir abubakar mun gode